La'akari da yadda binciken da jami'an jandarman Nijar suka gudanar da wanda Faransa ta ce ta gudanar suka gaza gano zahirin abubuwan da suka wakana a yayin tarzomar da ta barke a garin Tera na jihar Tilaberi a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 ne ya sa gwamnatocin kasashen biyu biyan diya ga waɗanda abin ya ritsa da su kamar yadda aka bayyana a sanarwar da gwamnatin Nijar ta fitar. Malam Halidu Saidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Kaddara ce ta zo kuma a matsayinmu na musulmi duka kowa ya yarda da kaddara in ya zamanto abu zai rutsa da kai kana wani wuri za ka tasowa ka zo don ka gamu da wannan ajalin lalle da gwamnati na nijar da gwamnatin waranshi da kuma waɗanda abin ya shawa kamar waɗanda suka rasa mutanen su ciki ya zamanto aka samu sulhu rai in ya hita hita na ba a biyan shi amma duk abin da za a yi a roƙi mutane su yi haƙuri kuma alhamdulillahi da magabata na can tera na gargajiya da iyalan waɗannan mutanen da abin ya ratsa su da su iyalin waɗanda suka san suka riga mu da waɗanda suka ji ciwo duka ah, an zamana an yi sulhu da su kuma sun amince bisa haka an biya diya kuma su a huskansu waɗanda abin ya shafa da faɗi wannan magana ta ƙare sun bar mu Allah komi. Tuni dai jami'an fafutuka suka yi wa wannan batuca jigo a gamayyar kungiyoyin fsan abdu alhashi idi na cewa matsalar kisan matasan tera magana ce da ta shafi tsaye da doka ba wai batun biyan kuɗi ba horanshi tana cikin ƙasashe wanda suke hutawa su ce ai an yi kama karya guri kaza an halbe mutane ba bisa gaskiya ba kuma ita yaya za ta yi haka kuma a tsaya a haka wannan an ba da diya diya ta iyalin wanda aka kashe da wanda aka yi to kasar Nijar fa an yi bincike binciken ya san wanda suka yi halbi sojinan horon shi ne suka yi halbi ya kamata sojinan nan na horon shi da suka yi halbi a hukunta su shi ma shugaban kungiyar tunan lafash michael zodi na ganin rashin dacewar biyan diya a maimakon mai da hankali wajen ɗaukar matakan hukunta faransa da suka yi wannan aika-aika saboda haka ya ce da sake waɗannan kudaden nan ko sun karba su bai hana a ci gaba da bincike wanda suka aikata wannan abu a gurkan su ya kamata kotu ya bincika insha Allah mu ba mu sa bisa wannan sai mun ci gurinmu a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata ne matasa suka datse mashigar garin Tera a wani lokacin da ayarin motocin sojan Barkan ke shirin ratsa garin akan hanyar su ta zuwa garin Gawo lamarin da ya sa Faransawan buɗe wuta akan waɗannan mutane inda atake uku daga cikin su suka rasu yayin da mutum goma sha bakwai suka ji rauni goma daga cikinsu cikin mawuyacin hali abin da ya sa hukumomin kasashen biyu kaddamar da bincike wanda kuma daga bisani aka ce ba su ba da damar gano gaskiyar lamari ba mafari kenan gwamnatocin kasashen biyu suka cimma daidaito da shugabannin al'ummar tera akan maganar biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su ko da yake ba a bayyana adadin kuɗaɗen da aka biya ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.